mu dai mun sani akan cewa akwai waɗanda kaman kaman kaman bari ce kaman ku saurare ni sosai akwai waɗanda kaman aka nuna cewa da kansu sun yi makansu ritaya kuna gaskata ku dinga gaskata ni ina in kun daidai ne haka ne akwai wasu mutane a cikin ayyamin wanda aka ce musu da kansu sun yi makansu ritaya ko cewa sun ɗauka akan cewa shi shek ɗin ba zai da an masa alkawari akan cewa ba zai al'amari ya kare saboda haka sai suka ɗauki shugabancin harka din suka ɗora suka yafa makawukansu haka ne sannan kuma sai suka canza ga baki ɗaya ma tafiyar suka ma sa mata suna imn ko aka ce musu 'yan likimo aka ce musu makwaɗaita aka ce musu matsorata ko ba lura ba aka ce musu gyauranta wayiya aka ce musu aka ce musu aka ce musu su waye wa wa'annan mutanen kuma yanzu su sun zama ba haka ɗan ba kenan kun gane takwinan sun yi tahawuli sun zama ba haka ba kuna bi na sosai kuma su sun karba yanzu cewa su ba haka din suke bage kenan lokacin da na kawo muku waɗancan hotuna a wancan karan na ce muku gashi a bayan mu an sa islamic movement in nigeria ko sai wani yake man bayani ya tana yana cikinmu ne ban san ko zai so in faɗi sunan shi ko ba zai so ba shi yasa ba zan faɗin ba ba wai don saboda aibi ne faɗin sunan nashi ba sai ce man ayya suna da wannan zaman da aka yi wannan taron na bauchi kuma ya ce a 99 aka yi shi shekarar da na dawo kenan kuma ya ce bayan shi ma an yi auri kaza an yi auri kaza an yi auri kaza sai ya sa na je na ta bincike sai na gano wannan fayil din kun ji kun rigima ta go <laughs> na yi scribbling abubuwa da yawa kai kar ku damu da da wai Yanda ya zama saboda ya tsofi ya an daɗe kuma an yi canje-canje da yawa daga wuri zuwa wuri kuma ya dalilin nuna shi shine kila waɗanci wasu wasu a cikin su kila suna da wanda suka fi wannan kyau kuma akwai alama sosan gasken gaske akan na taimaka wurin na ba da gudunmawa wurin yin wannan fayil din saboda dalilin bismihi ta'ala saboda guje mu lafzul jalala mu ne muka mu ne muke da wannan a dalibance a iran ka tana lagaba da malam wannan bismihi ta'ala din wannan huwa din tana matsayin lafzul jalala ne to kila ni nace musu su yi wannan suka ce academic forum kuma ba wancan na baucin bane of the islamic movement in nigeria PO Box 798 Zaria Maiden In-House Workshop. Maiden na nufin na farko. theme towards harnessing the human and intellectual resources of the Islamic activities in tertiary institutions. Date Sha'ban 13 to 15, 1421 Hijrah, November 10 to 12, 2000. Kungane? Venue Jim Harrison Hotels, Zaria. na rubuta abubuwa da yawa kai kaga wannan ai ba sana'an sai Yakubu ya bane ba ko kuma ba ba ba ba bayan dubu biyu da goma shekara goma sha biyar kafin A ko wani yanzu shekara ishirin da biyu kenan kun gane ina jin wannan fa'ilin ya girma maknun da watanni kaɗan shi ya fi sani nike jin to waƙiya kenan bayan waƙiya ne aka yi wannan to yanzu duk abin da aka ce dangane da su ɗinan ya warware shi kenan an gama ya tafi kun gane abin da nake nufin gane na dawo ya tafi kenan sun ya ko sun ji daɗi an sa musu albarka <laughs> amma akwai sauran na aka ba ko babu wannan ya gama ya isa ya warware komi su ma kan sun san bai warware komi ba shi yasa ba a biki akan cewa ya je din an gayyace shi ya ce kuma na ga lazare ne na farko a kusa da sheik sannan sai sanusi gwamma ko sannan sai shi yakubu ya haya din kuma na ga rigar babban rigar lazare ta yi kama da rigar shehi ya kamata ya hankali nike ganin ba ku na zamanin ba kwa kalla abubuwa da yawa eh, rigar lazare in ka tsaya sosai ka kalle ta za a ga kamar ya san rigar da shek zai sa shi ma sai ya je ya sanyo irin da kuma ya zama daga shehi sai shi yanzu ka kara koma ka kalli hoton sosai ka gani daga asaken ne daga zubin da komai da komai iri ɗaya ne to yanzu shi lazare ya fi sanusi lalle harkar ba ba ta ƙasa ce kawai ba kaga daga nijar ya zuwa ya ko eh, ya fi sanusi shi kuma sanusi ya fi ban sani ba akwai ma'ana a cikin jerin ko ba ma'ana muna so mu na <laughs> akwai ma'ana a cikin jerin ko babu kun gane ni na ga profesan zare a jeriya can haka da sauransu ta gade kamar tsuguno ba ta kare ba kamar sabuwar rigima za shiga sannan sheik zakzaki kafin in kawo wannan cewa ku tuna min wannan yana so ya nuna ne cewa kamar ba a yi wakiya ba alhalin ya san an yi in na manta da wannan kutura gaban shi maudu'i ne a nan wurin tunda yana cikin shi ne to shi wannan yakubu ya hayan shi ne wata rana na je wata sabga ta wata kashin kai na wadda ita ce daurin aure a bici sai wani bawan Allah wanda muke ta mashi niyya da zato muke kesa mashi zato muna ganin yayi ne da kyakkyawan niyya wanda muka aminta da shi muke darashtawa sai ganna a bici a bukka ɗaya a wani yanki na zamanin zuwa na bicin tare da yakubu ya haya. sai ya dauko ya haɗa kamar abin da naje yi a bici kenan ba dauran aure ba to ya zan yi da shi alhadin tare muke da shi kuma na kyautata mashi zato kuma dole sai na yi gyara don kuskure ne ku ba mm. na ansa <laughs> amma kuma ya yi kuskure kuma dole sai na yi gyara do wajibi ne yin gyara don bai yi ba ya zan yi kuna ban dariya <laughs> na ya ya kamata mu yi maulana sheikh hamza muhammad lawal tare da sheikh yakubu yahaya a lokacin da ya je daurin aure a bici ya zama shek ne saboda ya yi fashin rawani da a baya ya daura fashin rawani yana mai da mutum shek shek din shine abin da ya sanya aka sa rawanin ko ko rawanin shine shek din da hausa ne magana ya go menene shek din abin da ya sa aka ɗaura rawanin ko ko rawanin eh? abin da ya sa aka ɗaura rawanin shine shek in babu shifa in akwai abin da ya sa aka ɗaura rawanin sai ba a ɗaura ba babu komi amma ɗaurawan tare da abin da ya sa aka ɗaura shi ba ya fi ba? to amma kuma ɗaurawan ba tare da abin da ya sa aka ɗaura shi din ba fa shi ma ya fi kun gane ne musamman a gidan shi'a in mutum ya fashin rawani ya ɗaura a gidan shi'a sunan shi malam sunan shi sheik to dara ta ci gida ko dan gidanmu ne ya ko kaga ya fi wahala ko muna so dole mu ce mashi ba daidai ba ne mu gyara mashi sana a lokaci guda kuma dole me dole me mu ci gaba da kyautata mashi zato ya ce wasu ma sun dauka mu kuma da muka bincika ya ka binciken mu ajizi naƙisi mahdud sai mu ga duk wanda ya yada hoton daga wannan na farkon ya dauko sannan ya sanya mutane da yawa suna yin zace-zace wasu masu sauƙaƙan zakata wasu masu rauni a sanin tarihi wasu ba 'yan shi'a ba wasu ba 'yan ayamin ba wasu ba mu ba kowa ya wannan hoton ya samu mutane daban-daban tunane-tunane daban-daban shi yasa ya zama dole a mimbari ne na kowa da kowa dole ya kamata yi magana wannan mutumin yakubu ya haya ya taɓa yin takaici a kanmu cewa baya da ɗan sanda baya da kotu baya da kurkuku a kan wannan jerin kun gane ne a kanmu ya yi takaici muna da tabbaci akan ya yi wannan takaicin ba mu da tabbaci akan ya janye a zuwa yau kun gane ni haɗore ittifak ta ƙasa da minti goma sai ta yi maganin sharri na shekara talatin malakum kai fata kumun ya gaya muku wani abu ne shaksi shekara talatin inda suke suna shari kun ɗauka shaksi suke ba shari mokif ne nasu da kuma mokif namu ai gara wani ya kuskure a kan mu yi mashi gyara ko da namu ya kuskure sai mu shiga cikin wannan yanayin wato kenan raddi akan cewa ai wasu ba sun yi wasu sun yi sai me suna iya yi wasu sai mu yi gyara ko mu yi ta'aliki amma mu muka yi fa ya na iya ya zan yi ya zan in kana cikin takalmi na ya zaka yi in kana cikin takalma na <coughs> balancing act <laughs> shi ne batu da ke cewa mai balancing act <laughs> amma dole ne ya zama ka zama expert a wurin act din balancing din dole ne kana bukata dole ya waje ba kanka ku gane wannan wahalar da kuma tsammanin kyakkyawan zato daga mutane da kuma shi abin wanda ya shafa din kamar yadda mu muka yi ma yanayin kyakkyawan zato ba mu sani ba ko za a yi tafadulin kyakkyawan zato da tsammanin kyakkyawan niyya ba mu so mutane su zama mana paparazzi ko paparazzis kullum takan zo ne kalmar takan zo ne kullum kaman a plural kaman criteria wanda mufrajinta shine criterion amma yawanci yana zuwa ne a plural ya kamata mutane su kyale ni ya zama ina iya tafiye-tafiye na na ƙashin kaina ba su shafe su ba bayan wannan bikin a bici ba ku san so nawa na je kano ba kuma na rantse da allah na je amma da wani bai ɗauke wani hoto ba kun gani kun sani kun gane ne? ni ba dan siyasa ba ne ba na bukatar ko ina yanzu in ka haɗu da ni a wata kasuwa a wani wuri shi sai ka ɗauki wata suka ce maulana <laughs> ai ya kamata in za ka yada ya zama an sani ne kama a kan tsari eh, in ana so a yi gasan hotuna ne shi nan ya san hotuna nawa nake da su wanda bai taba ganin su ba ba wanda ya taba gani kuma ba nake gaya ma wasu cewa wani lokaci su hotunan ma in za a ɗauke su ana ɗaukar su ne saboda record ba saboda publishing ba kuma a nan ne dr nafs yake zuwa ya zama yana yin tasiri rike kai kaka cewa kana so sai an san ka sani lala ka rike kanka ka sani din wannan ana cewa daga cikin bambanci tsakanin masum da wanda ba masum ba akwai wannan aka shiga cikin bahasin ba zoom ya san zai mutu ko ba zai zauna ba sai yana akida ba ya ce duk wanda ya saurari dole ya dole ya yadda ba ban da wannan kuncin zuciyar ka saba in kana so ka saba ba matsala muna cewa ne a jigarin da muka yi da cewa masum ya san ran da zai mutu bambanci tsakanin shi da mu shine ya sani din amma ba zai hana shi ya yi shari'a ba zai tafiya akan shari'a ba akan wani ilimin nashi ba amma mu idan aka gaya mana ran da za mutu zai samu abubuwa da yawa ya hana abubuwa da yawa rahama ce rashin sanin ran da za mutu kaka ce sai ka sai ka kaka in kana da wani ma'alum kaka ta zaba baka har ma a gane ma kana da ma'alum din sannan wani lokaci wasu irin a tambaya kuna gana wani zai tambaya yana so ne da abin da ka sani a cikin kwakwalwarka da ka sai ka fito da shi a rayuwar duniya ba a yin haka fito da komi da komi akwai considerations ba iyaka daga haka lokacin da kake yin magana da mutane daban-daban da kuma da kowa da kowa kuma shugabannin kasashe ya kamata ku tambaya yadda suke shan wahala a wurin rike ma'alumat ko kuma mace waɗanda suke da amanoni a hannunsu su yi kamata ku tambaya wannan amana ya karama ya kai da ita yanzu kai sai kowa ya san kana da ita wasu hotunan kuma na ɗaukan su ne sai bayan a sannan sai a wallafa an gama komi da komi mun gane abin da ke nufi to mutane yanzu ba 'yan jarida ba ne na farko kenan sannan ba professional photographers ba ne ba ma sannan ban da haka ba kwamishinan nan sa ba su ne da kansu suke shi yasa ake samun matsaloli masu yawa bai san me zai wallafa me zai ba yawa yaushe ya kamata ba shi kaza da sauransu da sauransu sai an koyi wa'annan abubuwan ba mu so mutane su zama na paparazzis kamar yadda nace paparazzis su ne wasu mutane masu ɗaukan hoto na ƙashin kansu wanda ba a sa su aiki ba wanda suke yin kutse a cikin wasu shaksiyoyin da suke ganin cewa suna da muhimmanci domin su dinga wallafa wa'annan hotunan suna intruding privacy dinsu fiye da yadda kake tsammani su ne paparazzis celebrities masu yawa suna samun matsala haka shugabanni haka kaza kaza da sauransu da sauransu wasu intruders ne kun gane abin da nake nufi to ba mu san mutane don allah su zama mana paparazzis mun hutar da su abanmu mu yi rayuwanmu private daban public daban ka kuma idan mu zama kamar sheik zakzaki wanda bai da private life da zaɓin kanshi kuma wanda ya zama shi matsala ka fita ka sai sabulu ku banni ya zama ina iya fita in sai sabulu zan iya sayan shinkafa kun gane? زين يتفيا غري يأكل الطعام ويمشي في الأسواق دعوني اتركوني أكل, أكل الطعام وأمشي في الأسواق أريد أن أمشي في الأسواق أستريح بالمشي في الأسواق أتمتع بالمشي في الأسواق ban san bodyguards ko bannin yi rayuwa ta bai iya kun gane abin da nake nufi ba wani mutum bane ya yakubu ya haya ba kowa ba ne kuma duk wanda ya ga wannan hoton yanzu ga ta alifin shi